shiri mai kayatarwa ne kowane tsuntsu sanin su ma'azi yake sanarwa ne kowane tsuntsu kunga shiri ne mai gama duniya kuma kowane tsuntsu kunga shirin ya zagaya nahiya kuma kowane tsuntsu al'adu zai faɗa muku kungiya za ka kai waye zai faɗo maka kanka a Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin mu mai farin jini wato kowane tsuntsu. Kowane tsuntsu shiri ne da ya saba tattaki ya kawo muku sana'o'in gargajiya da al'adun gargajiya a yaushe tare da ni mai gabatarwa Salisu Ma'aziri Jiyar Ku biyo mu a cikin wannan shiri namu domin ku gane wa idanuwanku kukan tsuntsun wannan gida. Sannan ku jiyo kunnuwanku ya sarewa wannan gida take amsawa a wannan kuka na wannan tsuntsu. ku dakaci. ilimi ne tarbiya dukkan ilimin ka sai ka sani za ka yi tafiya Barkanmu da dawowa ga dangadan cikin mu na kowane tsuntsu. Yau wannan tsuntsu ya yi tattaki ya faɗo gida zai kawo muku maudu'i a kan mecece sana'a bori ko kuma in ce muku menene bori tun daga lokacin da aka ƙagi wannan sana'a a duniya har kawo yau. sana'ar bata tsaya ba ta ci gaba da yaduwa domin taimakawa al'umma da kuma harkoki irin na gargajiya ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji wa kunnuwanku mecece sana'ar kuma kowane sun zo kun ga shirin ya zagaya na kuma kowane al'a. da dawowa cikin wannan shiri gadan-gadan. Yanzu za mu ɗora a kan wannan shiri da fatan kowa ya tsaya a kan akwatin talabijin ɗinsa domin ya gane wa idanuwansa kuma ya jiya kunnuwansa mecece sana'a bota. Kuma kowane tsuntsu kun shirin ya zagaye na Kuma kowane tsuntsu al'a. Wa wannan zaure mai al'a. Na Mai sauraro zai so ya ji da waye wannan zaure namu zai tattauna. Sunana Alhaji Isa E. Kasim. Mai sauraro ko kuma mai kallo zai so ya ji mecece aka ce bori menene sana'ar bori. To alhamdulahi rabbil alamin wato ita dai kamar sana'a da ka tambaye ina yin sana'ar harka aljanu da aka fi kira da hausance suna sana'ar bori. A ranke daɗe menene sana'a buri buri tsohuwar sana'a ce tun shekaru aro-aro da suka wuce ko in ce dubbannan shekaru. Kamar yadda ka san yadda ake ta yin ta su jima ta zaman mutum a ko littattafai ma da kake ji kamar zaman mutum za su kaji za ka gani tun zamanin da aka yi shi akwai tarihi na bori a ciki. Da kuma sauran mutane kamar irin manyan mu da suka abin nan ko kuma irin kamar su Baba Impossible. za ka samu manyan littattafai da suke karanta a nan biyu ke wanda ya shafi harkokinmu da kuma cewa ita wannan sana'a ta zo tun kafin wasu sana'an da aka turo da su na magunguna na yanzu da suka zo suka aiko kuma suka cika gari to sana'a bori tana nan sama da shekaru a zuwa don mu gadan muna mu gadan gadan gado ne hawa wajen hudu muna so mu san menene bori idan aka ce bori shi kalmar bori me take nufi bori mu'amala ce wadda ake healing ɗin mara lafiya ta hanyar wanda aljanu suka taɓa wato a cire masa su ko kuma a gyara masa in sun dame shi kamar inda za su iya suna shiga jikin mata ko su hana su haihuwa ko a samu wasu matsaloli rikicewar sana'a lalacewar dukiya da dai sauransu ko sammu ko makaru da dai sauran wasu abubuwa to idan muka kira iskar nan za su shafa ko su shiga jikinmu za su mana bayani da kuma irin itacen da za mu ɗiba mu bayar da yardar Allah da yardar Muhammadu da sallallahu alaihi wasallam Wato ita kalmar bori kana nufin cewa wata sana'a ce ko kuma in ce wata hanya ce ta bada magungunan gargajiya a takaice kenan ko? Muna yi ta hanya sosai tsarkakakkiyar hanya sai mutane su ne wa abubuwan namu wata irin fahimta. Tunda kafin mu zo ma na san me za a yi mu tambaya kai irin wasu nasarori da muka samu mu dai musulmai ne kuma Allah ya sani duk da yanayin da kake cikin ka kowace sana'a kake a wannan sana'a za ta iya kai ka wuta za ka iya yin da za ta kai ka aljanna saboda haka mu muna tafi da ita ta wata harka ba tarihi kamar kafin zuwan addini ya karfi ba in ka zo ka da wasu yan borin za ka yi mamaki to namu ba haka yake ba wato akwai abubuwan da ake cewa kamar ka ce ka masanantar da shi akan na da ka zamanantar da shi to haka muke tafiya da al'amarin babu shirka babu ya ce mutum ba zai sallah babu a ce wani mutum ba zai wasu abubuwa ko kuma kirkiro wasu abubuwa da suka yi karo da addini ba wannan shi ne to shi an muka ce a kowace sana'a za ka ga akwai irin abubuwan da ake yin ta na al'ada ko kuma wasanni na al'ada Kamar yadda ka ce sana'a ce wadda ake cire wa mutum aljani ko kuma wani ciwo wanda ya gagari mutum. ko da Allah ya ba kira za ku zo za ku iya magana da aljanu su su gaya muku wannan matsalar wannan cututtuka. kamar wanne irin ciwuka ko kuma wanne irin abu ka fi ƙwarewa a kan bori? To wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mahaifina Allah masa rahama. ta koya mana kamar yawanci cire iska kamar hauka wanda yanzu ma wannan ya sauki tunda yanzu yawanci mahaukatan za a gani yawanci aksari sai masu shaye-shaye a guda dubu guda ɗari bakwai duk yawanci shaye-shaye ne da attention ka gani yanayi da aka tsinci kai a yau zai sa mutum ma ya kauce daga cikin wato lafiyar kwakwalwarsa to banda shi akwai na tsari kamar makaru akwai na mallaka akwai kuma zance na haihuwa ka gani yawanci mun kware daidai gwargwado a wannan akwai na farfadiya ta wacce hanya mutum zai iya ba da magunguna a wannan sana'a ta ta hanyar buru wato girka wani nau'i ne na koyarwa da tarbiyyantarwa na akwai a mutum sana'ar buru wato akan yi haɗa tsini na saiwa mutum sai ya sha zuwa kwana arba'in da ɗaya ko wata ɗaya ya danganta da ƙarfin saiwa to idan aka hada mutum wannan ya sha ta ratsa shi waya Allah dama ina da aljanin ne tunda kowa ka sani a duniya nan an ce ina su saboda haka ko a tasan masa su ko kuma suna yi sa shi da ruwa wasu da kan za su sai su za su tsaya za su rika kiwon za su rika hidin mutane za dan su bada lafiya ka gani Allah ya bada lafiya su bada lafiya saboda haka ba za su shi ba sai yayi aikin magani to su ne za su zo idan muka fara aikin girkin na ko da ake sai an yi wata daya wata ana yin wata biyu ni kamar lokacin da aka yi min wata uku aka kwana casa'in daidai kenan a nan gida inda aka haife ni ana baka magunguna da magunguna da yanda ake za a zauna a ɗora mutum akan tabarmar kaba doki zo da handari inna muhammad inna iro zo da handari ba dan isa ba domin yadda san Allah san muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna maza ya iyaki inna hurmun doki tsinka da wakin sarki na alkakan alasan to gari muce kasuwar fashi zo da handari dan falata na sumayyata dan falata na ta dan falata na ta dan falata na ta dan falata na ta dan falata na ta dan falata na hafsatu zo da handari san Allah sallallahu alaihi wasallam yaki irin falata na rabiya ta zo da handari dan falata na lauratu na tuba na ba Allah na muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da adamasu maza ki zo da handari na adamare zo da handari inna hara inna saidu zo da handari san Allah san Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kare da ya mana shege mu huta dan murar da bashi kyauta uwata wa daki na Allah ya mana magani gaba da a gaki mun magani san Allah san Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne maganin kowa da kuma san Allah san Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana magani ki mana magani a ci daga banda ciwon kuku banda ciwon garki banda ciwon matakai banda ciwon shekai banda ciwon mazaunai san Allah san Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannuna a ba a ba kai na tage na ka gane idan aka zo da shi akwai farin zane da baki da ake soyowa to idan aka fara daga dafau zuwa saura da masu dara za a yi ta yin kiɗa ana yi saboda wannan tambari ne ko ce kirari ne su a gare su kaga can ko ga malamai suna rubuta da rubutu duka ana yi haka ake mana sai wannan kowace ɗaya akwai karatu da ake da ayoyin ubangiji ake saka mana su a cikin tukunya ba za a fara ɗibar ta ba sai ta kwana uku wata ma sai yi sati sannan gayya ake yi akwai tuwon tuke da ake akwai na wankin ido da ake to kullum din nan za a zaune da mutum zama na safe daban zama na rana wato yamma kenan daban na dare daban aikin ido ana yin sa ne saboda mutum ya gani abin da ake so ya kalla ko kuma me wato idan misali bako ido ko bakuwa ta zo da yardar Allah da yardar Allah Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai addu'o'i ka roƙi Allah za Allah yake nuna maka wani abubuwa da suka damu wannan mutum zai ji ana bashi labari ka gani ko ko iskoki in suka shiga cikin ka za su riga faɗar kaza kaza da ya faru idan makarne su faɗi gurin da aka binne in na ɗaukowa ne a ciro shi idan kuma na lalata ne a lalata shi <laughs> to ranka daɗe na ji ka ce girka babban al'amari kenan menene alaƙar girka da bori kuma girka tana nufin a ɗauko mutum a sashi a tukunya ne ko kuma ya za a yi masa tun daga farkon fara ɗora shi akan kesan girkar to dama ko wani abu da ake ɗaura hannu da yar girka da ake ba mutum a hannun saka za ɗauki da hannun da ƙafan ana yin roƙo ana ma iskokin kirari ana idan na masu goge ne idan na ƙwarya ne ko ana kaɗa to shigar da za su da irin girgizar da zaka yi suna yi bi ma'ana a nan kai uban girkar akwai uban mugori daban akwai uban girka daban to wannan yanayin da aka shiga shi ne zai sa su gane mu mu gane cewa lallai wannan iskar ta shiga jikinsa. sa. Ba ce daga uba na banɗaki na. su wayanda suke girka shi yanayin ah, yanayin yadda zamar da kuma dafarar da za ta riga fitowa a jikinsa da yanayin abin da mu kan muna kusa zamu riga za ku gane cewa wannan wannan iska ta shi ta samu ko tashi to idan muka ce wankin ido menene wankin ido ana nufin a wanke mutum ido ne ko kuma za a sa masa wani abu ne wanda zai dinga ganin wasu sirrika wanda ba kowa zai Allah ya zai ya hore wasa ba muna so mu ji karin ilimi akan menene wankin ido harka ce ta sadaka akwai yawanci abu ne ya zama zamani <laughs> yawanci kamar inda kake ji mu muka ce a kawo ko rago ko tunkiya ko akwai hassan sa raƙuma na yanyanka a gidan Allah ya sanya mutum ruwa kuma malamai za mu kira wasu yanka ta hanyar da Allah ya nuna sunansa sunan Allah yanka na da naman nan a ba jama'a sadaka to yawanci wannan <clears throat> yakan sa wasu abubuwa da muke neman tsari da su ko baƙaƙe ko na tsautsayi ko wani abin Allah ya kawar mana yanzu da zaka je asibiti a yau da can wanda babu wani kimiyya ta zo ta ci gaba da za a ce yau an zuwa da wani gwajin jini yanzu da kana zuwa asibiti da kaji akan larura ka ce kawo jinin ka. sai fa an ɗauka an sa kwamfuta kwamfutan na ko wasu abubuwa su makiru su wasu irin abubuwa wanda sai sun ja jinin nan ya sun ɗanɗana shi sannan kuma su ba da ramli ramliya wato lambobi wanda a nan shi likitan zai gane larurar ta dame ka to da mu ne za mu ce ba da wannan jinin naka sai ka dace tsafi ya shi ka gani to amma mu da za mu ce a ba da dan akuya ko kaza sai ka ka da shirka, ka da shirka. saboda ka mutane ne ba sa gane an ce fasa a ahalar zakirin in kun la ta'lamuna ka zo ka zauna kusa da meyin abin ka ga yadda yake yi ko kai masa tambayoyi akan yadda yake nauyin sa menene alaka ko kuma in ce haɗi na garaya da bori to kamar ka ce tambari ko kirari ko wani kambamawa mu muna ɗaukan yan garaya wato mutanenmu yaranmu ne kuma mutanenmu ne masoyanmu ne suna yi ne zigati ko a ziga aljanin ko kai mai wannan aljanin an ziga ka ka dukiya ka zuba har za ka ji maroƙi ya jawo ka ina wa iwa ga tari ga kauri don a gane da tsaman gidan nan namu da ku can da can ya yake yanzu mun rage wasu abubuwa da dama ba kamar da ba tunda da a da a nan ne zaka ji wani abu da ake na sihiri jefe-jefe jifan allura jifan basilla jifa na bushiya garangiya Ah, wannan jijiya nama gashi nan dai ka gane allurai to a nan gurin idan kai ka shirya ka fita in ka zama kai ba komai komai bane a zamanin da to yanzu yanzu wancan ya jefe ka baya so ina da sunan addini na Muhammadu ko dan galade ma kai ma kana shi a ce naka ya nawa to ita gara ya tallata mutu talla ne a zo aika hau sama kan bene hawan hawa ko kan bishiya ko kan turmi ka zindimo da ko da baya ko da duwawu shine kake ji wani abu da hausa suke cewa ya faɗo yan bude oh, wannan tsallan da ake a faɗo eh. to idan misali kamal mutum izo wanda ba ka san abin ba ba ka da sirrinsa ba ka da komai ba iska wallahi ka da zaka za ka ga ko a je bewa, a yi tsalle a faɗo kan takardun su ga dangaru su wasu abubuwa ko kalla ko wani abu don Allah ya mu wannan hikimar dan Allah dama ya ce in ya baka hikima ya baka babban arziki to a za ranka daɗe mun kwaso maganganu da yawa kuma magana ta ilimi ta fikira sai dai mun yi tuya mun manta da albasa shi mai sauraro zai so ya ji da wa ike magana menene matsayinka a cikin wannan sana'a alhamdulillah rabbil alamin zamanin shi baba alhaji ya dan ne ne yariman burin jihar Kano bayan Allah ya masa rasuwa na zo neman sarautar ta sarkin ma gaba ɗaya da ni da alhaji alasan na sumaila alasan hamza sumaila da ni da shi muka ta gwagwarma dai a ƙarshe allah subhanahu ta'ala ya bashi yanzu ni ne na sa wato bi ma'ana wazirin burin jihar kano allah ya taimaki waziri a mai kallo ko kuma in ce mai sauraro zai so ya ji yawan adadin aljanun da ake wannan sana'a da su a harkar bori ko kuma in ce wanda suke shigowa cikin mutane suke mu'amala da su ma'ana ake mu'amala da su yau da kullum a cikin wannan sana'a ta bori alhamdulillahi rabbil alamin farko bara kafin ka ji sunan wasu zan gaya maka kayan ko ni a matsayina na waziri ko shi mai girma sarki na sarki alasar sumaila yau in yace aljanu gaba ɗayan su guda ka zane to duka mun karya saboda Allah ta yi alƙur'ani ya faɗa su ba sa mutuwa amma aljani wani zai iya haifa yaya goma wani zai haifi biyu wani zai haifi kuma ana haifar su tashi suke suna tafi da su dan wata kafin ta juya mata ga wani dan da ta haifa saboda kara ce da su ya da ma ya tafi yasa ka gani ya tafi wajen wata uwar ita kuma tana rabu da ta karshen ta tana juya ta same shi kawai shi kenan na tafi sun fi mu kara fiye da tunaninka to kaga a yanzu nan zuwan kunnan wannan hira muke kafin mu gama zan iya gaya maka ya kawai da aka haifa <laughs> ka gani shi yasa kake ji suna addaba ko kuma sun yawa kuma haƙuri irin na aljan in gaya maka ya fi da yawa a cikin mutanen mu haƙuri yanzu yanzu za ka tashi ka je ka tadda gona jikin kogon tsamiya ko gindin shuri wani iska ina nan sama da shekara dubu kai ku ɗan shekara ashirin da biyar ba illa kuɗin da ake na zamani yaro ɗan shekara talatin ka shi ya zama miloniya kawai sai je sai gurin nan ka ya ce gidansa ne wannan fa ina gurin wannan dajin da ka sani ina gurin matarsa na naƙuda za a je da katafila a batakanta kuma su da ba sa mutuwa na haka fa za su ci gaba da rayuwa ka nuna ta shi da yake gurinsa ne mazauninsa ne amma yau ka ce ya zama naka haka zai haƙura suna ta tafiya daji suna ta tafiya suna ta maza birnin da ka ji ya cika birni sakamakon addu'o'i da karatu na Alƙur'ani, alhamdulillahi rabbil alamin duk yawancin fitanannin iska suna da da tafiya wasu daji wasu ruwa to to suna na ranka ne kamar yadda ka ce aljani yana da haƙuri kuma lokaci ɗaya ɗan adam zai zo ya shigo ya ce nasa ne ya ture su ya nan ɗinsu to kamar ku da kuke a a cikin wannan sana'a ko kuma sarakuna ko kuma wanda kuka saba mu'amala da su yau da gobe akwai wata hanya da suke bi domin su kawo muku kuka ko ƙara na abubuwan da bil'adama suke musu ba shi na gaya maka na ce da kai wasu suna gurin su sama da shekara dubannai matarsa tana kan bishiyar nan ko kuma suna haihuwa su akai za a zuwa yanke bishiyar an ruguza musu wannan gida idan suka kawo muku irin wannan korafan mm. ya kuke musu wajen haƙurtar da su ayar Allah da kuma gaya musu cewa to kun san dai Allah ya ce inna kalakana wa karamna bani adama shi ya halice mu kuma duk wani halitta da yi ya fi karrama mutum ko ba gaskiya bane saboda haka dole ya zama wajibi da dole su mutum za su ko kuma su haƙura to shi ne za ka ce an samu wasu gidajen za ka yi ta jin wani motsi ko a saman gida ko a menene ba illa gidan da ba fiya aje kur'ani ko sauka a alƙur'ani ba sai ka ji an yi gurin ya kasa zaunuwa da a dadin akwai gidajen da har abuja na jina aiki wanda din an dace an yi sun fita a fatakun na yi hmm. daga lagos na yi allah ya kara waziri lafiya kamar kai wazirin bori na jihar kano ko kuma in ce na wanda ya saba sana'ar wannan bori a kana da ma'amala kamar da aljanu guda nawa a wajen wannan sana'a taka to a iskoki da nake amfani da su a least ina da aiki da sun kai 100 da ko ce 111 amma ma'amala zan yi kirga maka bako a 20 haka wanda kusan yawanci jama'a ba illa namu na nan Kano musulmai wanda suka fi aiki da su saboda yanzu in ka je Fatakwal, Harcourt sunan da daban kuma su ne yadda muke hawa haka suke hawa a Legas suna da su yadda muke hawa suke hawa yanzu a Saudi Arabia na zauna sunan nasu za a Sudan akwai ka gani za su hau kuma za a yi komai duk ƙasar da ka sani in ka je Nijar yadda ka san nuna mu fulanin mu inda suka zauna zaka su wata fulanin su ka in aka hau haka ta ba ta haɗe haɗin kuna ka to yanayi yanayi ne da wani abu da muke ce ma koyami a wannan zancen girka din da muke dazu to yanayin da ka tarbiyyantar da iskar ka shi wato idan ya haɗu da kai kamar yaro kake yadda ka dora shi yau kai za ka kama control din sa na'am ina fata ka gane na gane ko da da fitina izo in dai an muku wannan sulhu an daidaita to fa yanzu ya zama kai ne malamin sa yanda ka ja ga masa wallahi haka zai to kar mu sauka daga wannan muna so ah, sabida wannan zaure zaure ne na ilimi kuma gashi an ɗauko abubuwa muna so ka lissafa mana wasu wanda kake mu'amala da su sunansu. To akwai sarkin aljan barafai, akwai wai latinar akwai doguwa, ka gane? ta jirgin ta ta kwanci gara ma ba sa da ko so babban laya dole ma kuwa ya wuce kan da bari sabo da magana tsami a in na da ba nake ba sai a ce da karya ne ko da wadawa ake gura a bari idan yanzu na taba na ko kuma na abin na gaya Allah da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so ramuwa na fa ake da ka gani ita ta kwanta aljanu wadda ji yan foliyo suna cewa babu inda babu kayan ta an doki kayan illa ita dai wannan da kai mata kirari ita uwa ce a gurin a gurin dukkan wata iska a akwai na sama da ita amma ita ta fi nuna ta zahiri shine waccan kalma da nake gaya ma ai yanzu ka san me ta gaya mana ta ce to inda ai hakorin ta yanzu ya karfi kafin ka zo ka sami yaro da cutar foliyo yanzu za ka je ka samu uban yaro da mutum talatin hamsin suke karkashin sa shi kuma ya faɗi me ake da abin shi kuma yanzu sai ake ce tension ne ko kuma paralyze paralyze za a dawo ba hannun babu kafa ta shanye uban ta kyale da a ah, to da ma ce akai an fi karfin ta eh. shi ko abin da Allah ya ce ga sallanin ka shikenan in zaka bi kai eh, yanzu da can ba a samun manya hakan tana faruwa gare su sai dai yara su tashi a gosu su tashi ba hannu babu kafa amma yanzu ka je asibitin Aminu Kano ka je asibiti ka je ka ta canja salo wallahi tallahi an canza salo an canza taku ai karka taba abin da baka gani fada da aljani ba daɗi ba ka ganin sa amma shi ina ganin ka gaya ma ko a duhu ne ba kai ni na rufe kai ka rufe ido ne kuma to yanzu ka ɗauko maudu'i kuma kowa yana sauraro wannan shiri namu a ita inna ta ce yanzu ta daina mutane suna ɗaukar masu harkar polio ai ta danna mutum ɗigo a baki ko kuma wasu kwayoyi ana ganin cewa polio ce inna ce to yanzu sabida iya ta fahimci cewa zamani komai yana tafiya da zamani iyayen su ne masu laifi ba 'ya'ya ba tana ta canza salo sau da yawa za a ga mutum ya faɗi an ce paralyze to kamar yanzu wannan ciwon kenan in yaki ci yaki cinyewa idan kuka zo kuna da maganin sa yadda za ku gaya wa inna takura ta kyale ubangiji Allah da ya halicce ya san wannan muna yi kuma muna ba ana samun sauki wannan ita ce gaskiyar magana muna yi muna bara kuma ana samun sauki yanzu yaya ta ma zargi mun abin ya same ta yau bai wuce kwana biyar ko shida ko da yardar Allah da yardar Allah Muhammad wannan Allah sun ta so mu ga hannuwayen bakin ya so mu dawa daidai ya tawo da kuma ɗaya ba ya ma'ana an ba inna hakuri ta roƙi Allah dai ka sai muna wannan guri wani abin ba za ka yi wata cika baki ba da malamai za su gani Allah ya ba su hakuri iyaye na ne kada mu shiga wata gonar da <laughs> yawwa To ranka ya daɗe gashi kana ba da magunguna kuma gashi har ka gangaro kan yadda aljanu su ma sarki goma zamani goma sukan canza wani salo su can daga yadda aka san su koma wani salo. A gashi ka yi maganar paralyze ko kuma ci hawan jini. Tunda ka zo wannan ɓangaren, kana ba da magunguna kamar wa'inne da wa'inne a cikin wannan baiwa ko kuma kan Allah ya baka na wannan sana'a ta gobe. wadda duk yanzu ta fi kusan kowace cutuka yawa inda ka ga ciwon sugan nan daji shi kuma daji wato muna ce masa mai dawa an ma koma bangaren aljan kenan na koma bangaren su. da sunansa mai dawa suna da yawa zaurukan su za ka da akwai su adamu akwai gudali akwai daminiya. Ta gani akwai kyambo akwai haruna mugu dan uwan dawa kwarya da rufi gidan turawa ba mai dauka sai mahaukaci sai wawa ko mara sani a doka to mai girma waziri allah ya ƙara lafiya kamar yadda ka faɗa cewa ba iya wannan ƙasar kuke wannan sana'a ba ko kuma kayan tattaki daga wancan ƙasashe zuwa wannan ƙasashe kuma kowace ƙasa akwai yana ta al'adu da ɗabi'a kamar yanzu yadda kai magana ƙasa saudiya su ma sukan yi ta'amali da irin yadda kuke yi akwai salon da ake bi domin a girka a girka mutum ya yi sana'a ta wannan bori a yankin laraba akwai wanda na girka akwai kuma da tattar su girkakkun su mun yi ayyuka tare da su mun yi a jidda mun yi a taif mun yi a ah, wannan maka na eh alhamdulillah alhamdulillah rabu alamin wala fahara kaga umara ta goma sha biyu arfa ta bakwai duk akan wannan sana'a na umara a jera a jera sai dai umara na lazim goma sha biyu arfa bakwai to mana ina ne ina bin wata harkar shirka kuma mu da muke so gangara yanzu gangara ce muke kai to kamar yanzu kai da ka ji farkon zuwan ka umara a larabawa ne suke zuwa a taimaka musu da wannan baiwa da Allah ya muku ko kuma a mutanenmu ne masu zama a can suke zuwa kawai su zaure su nemi wannan taimako larabawa ne kuwait to da ma lokacin da larabcin faɗa ko bismillah ai <laughs> duniya ce take sauraron ka kuma yani yaji alaina na hannun da duhun dawa wa insha Allah ya kun safi yani huma yaji yana da jinnayin kida auye gol huwa inda yani yabga dawa minnana lamma dai huwa insha Allah yarji yarji alai ya guda shukran alhamdulillah to kamar yadda ka magana da larabci ko mai kallon mu zai so ka fassara masa ishi a zuwa da yaren hausa domin ya san me ka ce wato cewa ne su ma suna zuwa wurinmu za su zo su nemi magani shine addawa eh kuma wasu suna neman iskokin su faɗi su insha Allah ba su maganin kuma su za su yi mana godiya a duk yadda ganka an ga alamun nasara don ba ba za a tambaye ka ba amma sai dai mu tambayi wanne irin kalubale ka fuskanta ko kuma a cikin wannan masana'anta akwai abin da ya taba shige maka duhu ko kuma ya baka mamaki a wannan sana'a da kake yi da wasu kalubale na nasara kenan ko kuwa nasara ai yanzu mun ji ta zahiri tunda ka zauna waccan kasar ka ba da taimako ka zauna ka yi wannan na yi gidaje na yi aure motoci ga su da alhamdulahi shi kai shaida ne jifa jifa ina ta na yi sama da hamsin billahi lazim wanda duk wanda ke garin nan ya san ba karya ba sauran abokan da muke sana'a sun san ba karya a cikin wala fahara to ai duk wanda ya kalle ka ga mata ga yaya maza Allah ya bani yaya maza Allah ya bani yaya mata yanzu wancan karam da ke gani ne ba su yi alhamdulillah duk wanda ya kalle ka ya san nasara ta gama bayyanuwa abu na kalubale na rayuwa ko a wajen ba da magani ko a wajen wasa ko kuma a cikin rayuwar wannan sana'a akwai abin da ya taɓa shige maka duhu ko duk sanda ka tuna shi kake yadda da Allah ne mai kahariya ba ba adam ba to muna so mu ji shi a da lokacin da shi kansa mahaifina yake abin akwai wani ina nan shine yanzu limamin wannan garin namu malam Mamuda da Alai Daura dan Tamma ni da kaina mun sha zuwa ba na san abin har yara abokaina su ayuba ina nan da ransa da su yi su da su ne har jifa muke muna jijjiga mutane sun tara kofar gida ba na sana'a ana sana'a borin da kuma garaya in ka ji wanda ya tsane ta da to da kaina ka koma gida akwai kannena suna nan da wanda wasu ma an musu gyaran da yaya na Allah ya gansa da dan baba sai da aka dora su ake sa aka iska bata zo ba to Me kallo duka duka a nan muka kawo karshen wannan shiri na muna kowanne mutsunsu, tare da ni Salisu Mu'aziri je zaki da kuma wazirin bori na jihar Kano da fatan an ilmantu da wannan ah, maudu'i da muka tattauna a wannan zaure sai ku tara da mu a mako na gaba domin ku gane wa idanuwanku kukan wani tsuntsu za mu kawo muku tare da ni mai gabatarwa salisu ma'aziri jiya zaki ku tara a mako kowane tsuntsu shiri mai kayatarwa ne kowane tsuntsu sanin su ma'azi yake sanarwa ne kowane tsuntsu kun ga shiri ne mai gama duniya kuma kowane tsuntsu kun ga shirin ya na nahiya kuma kowane tsuntsu al'adu zai faɗa muku kungiya za ka san kai waye zai faɗo maka kanka a wai daya za ka ƙara tunani zai faɗo maka har su mazan jiya shi